ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a yau maraicin juma'a 16 ga watan ramadan shekara ta 1439 wanda ya dace da ranar 1 ga watan na shekara ta 2018 jiya albarkacin ruwan sama mai yawa da muka samu gami da iska da guguwa karatun jiya bai yiwu ba da haka wannan shi ne darasi na goma sha biyar maimakon na goma sha shida in gode ma Allah da samun wannan ruwan sama muna roƙalar da ke sarki ya ƙara yawaita babu shakka gari ya yi dama ƙwarai da amma da farko mun samu tashin hankali saboda wannan irin hadari da guguwa a su da hankali da aka yi kuma aka daɗe babu alamun ruwan gari ya yi jawo ya rikide ya sake koma baki kirin ba shi dai duk sautin rahamar ubangiji haka wani magabaci ya gaya wani sarki lokacin da hadari ya kankama ya ce dubiyar da gari ya yi malami ya ce masa wannan duk alamun rahama ubangiji to ina ga alamun azabarsa duk abin da muka gani jiya na tashi hankali to alamun rahamar ubangiji ce ga ganin tasa muna da Allah ya kare mu daga sa da azabarsa ah, ga alamomin kwana cikin ayoyin da suke maganar ko ƙarshen ayoyin da suke maganar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da yadda ya sifaita Allah wanda yake bauta da cewa shi ne mai ba da abinci mai ba da abin sha mai warakawa idan an yi ciwo mai kashewa mai rayawa mai gafarta laifi cikin addu'o'in da annabi ibrahim ya yi ya roƙi allah ya ba shi ilimi ya riskar da shi da mutanen ƙwarai sannan ya sa masa ambato mai kyau har ƙarshen tashin alƙiyamun har ƙarshen duniya sannan ya azurta shi aljanna ya kuma roƙi Allah ya gafarta ma babansa sannan ce ya Allah kada ka tozarta ne ranar da za a ta da mutane ranar da kuɗi da isa amfani sai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya wadda babu shirka a tare da ita to ƙarƙashin wannan aya ta ƙarshe ne muka yi maganar muhimmancin zuciya ga jikin ɗan adam da yadda in ta gyaru duk jiki ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci muka kawo zukata guda goma waɗanda Allah ta'ala ya maganar su lafiyu cikin ƙur'ani alƙulobul mutma'inna wal muniba wal wajila wal salima wal rahima والساكنة والخاشعة والقوية والمخبتة duk cikin wa'annan guda goma wanda Allah ya baka to hankalinka kwance ko da kana zunubi inda zuciyarka za ta dawo ta zarge ka don me kai inda zuciyarka za ta sa kai da na sani inda zuciyarka za ta kaɗu inda zuciyarka za ta yi kuka inda zuciyarka za ta duka ma Allah in dai zuciyarka za ta koma ka nemi gafara Allah in dai zuciyarka za ta samu natsuwa da ibada in zuciyarka za ta cika da son Allah da son bazzon Allah da sha'awar aikin da'a da kin aikin sabo ko da kai kai ko wani yayi to kana da saura baka da matsala muka ce amma akwai zukata guda ashirin da 25 wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗe su waɗanda su ba ta da lafiya daga mai ɗan dama-dama sai mai dama sai maras dama sai wadda ko hagu ba ta da da ko da ta mutu tus akwai bukatar mu kawo su ko mu ci gaba da karatu Allah ya tsammanin ba ka magana bayan Allah ya uwana hmm? Allah kuka ce mu kawo su ko to sai in za ku maimaita ne waɗancan guda goma masu lafiya al-mutma'inna A sakina al-layyina eh ban ji ba A salima an faɗe ta an faɗe ta al-muniba al-wajila al-khashi'a al-mukhbita al-qawiyya kuma ba ka da lafiya guda ɗaya ka rage ba an faɗe ta ar-rahima zuciya mai tausayi to alhamdulillah ashe ba ku da matsala ana iya gaya maku marasa kyau amma za ku riƙe su suma ba ku riƙe ai gara a riƙe don a yi ƙoƙari a kubuta da gare su zuciya ta farko cikin zukatan da ba su da kyau ita ce wadda Allah ta'ala ya faɗi ya yi toshiya a kanta wadda kamar da Allah ce wa na natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un ko kuma taba Allah bal taba Allahu alaiha bi kufri taba Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu toshiyayyar zuciya ita ce wadda duk wa'azin da ake bai shigar ta kamar duk ruwan nan da aka yi jiya akwai duwatsu da fako wanda ruwan ya sauka ya gangara ya wuce shi ko a jikinsa to zuciyar da in an yi wa'azi wa'azi baya kama ta tana cikin zukata marasa lafiya ta biyu ita ce wacce ta bushe alqasiya abinda Allah ta'ala ce fawailun lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah zukatan da suka bushe daga ambaton Allah ba su tuna Allah bale su danyen samu danyen zaka zuciyar da ka san kifi haka take cikin ruwa take iyo ita kuma ruwanta shine zikirin Allah su duk wanda baya zikiri zuciyarsa tana bushewa zuciya ta uku ita ce zuciya mai makulli wanda Allah ta'ala ce am ala qulubin aqfaluha ko an ko an kulle zukatan ne to ita ma mai makulli kaman al-matbu'u alaiha ana karanta alqur'ani sai wani isa yake karji ana ce mishi annabi ya ce yana jin bai shi ba isa ai masa wazi mai girma ni zakawa wazi ni mai girma ni sannan wa'anda aka ma akinna zaka wannan zukata al Allah ta'ala ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan mun sa musu marufi mun rufe su an ya kauba su ya fahimta qur'ani to duk zuciyar da qur'ani bai iya shigarta to tana cikin wannan nau'i akwai zukata masu tsatsa wanda Allah ta'ala ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu zunubi ya sa zukatansu su yi tsatsa kamar farar takardar nan ne in ka ɗauko ta wada baka ka ɗo kai ɗigo ɗaya aka jima ka dawo ka koma wani ɗigo aka jima ka koma wani ɗigo idan ka ci gaba da haka ya takardar za ta koma to ne za ta yi baki har ta yi tsatsa Allah ce rana ala matar wasu tarwisu zunubansu sun sa zukatansu su yi tsatsa ta shida ita ce wadda Allah ce Allahu ala qulubi kusan hatimi hatimi idan an rubuta wasiƙa an dade ta to sai a kawo hatimi a buga alamun ba wanda zai bude sai ka bude za a gane haka hatimi shine karshen abin da ake to Allah ya gama da zukatansu ya buga hatimi a kansu ma'ana babu wanda ya sai bude su bale shigar da shirya a cikin su sannan kodin da Allah ya ce suna da gulf kana iya kiran shi yana ko kwalfa ina jin gilas makari da kwalfa ita ba kamar daga gulfa aka same ta ko gulf kwalfa wato suna cikin wata kwalfa wadda sun yi nisa da maganar Allah wa qalu qulubuna gulf Allah ce bal la'anahumullah bi kufrihim fa qalilan ma yu'min ba su imani saboda me saboda akwai kwalba a zukatansu sai kuma zuciyar da Allah ya jefa ma tsoro sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba tsoro shi duk abin da yake da alaka da addini tsoro yake ba shi kai yanzu gaba gadi za ka zo wurin wa'azi shi da an ce an aga wa'azi aka ce zo mu je sai ji zuciyarsa kana wani shiri baya su wannan na daga cikin manya-manyan alamomin ciwon zukata yanzu kana tsoron labarin addini ba ka iya sa kanka ci ba ka iya sakin jiki da addini ba ka iya sakin jiki da karantarwa ba ka iya sakin jiki da ƙur'ani da fassar alƙur'ani malamai tsoro suka ke ji kasan ko su kusa da kai saboda mai tsoro suna faɗin magana Allah zuciya ta gaba ita ce wacce take da takura wa idza dhukira Allah wahdahu ishma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladhina min dunihi idza hum yastaghfirun in dai qur'ani za a karanta in dai qur'ani za a fassara in dai maganar annabi za a karanta to shi wani irin kunci da damuwa da takura yake sa shi ne ishbizaz kalma ita kanta tana dauke da ma'anarta ishma'azzat lalla ba ta dauki ma'anarta ba ta takura ta yankwale ta shiga wani irin damuwa Allah ce idan an kira Allah waɗanda ba su yarda da lahira ba su shiga takura amma da an kira wani Allah sai saki jiki su ta raha su ta da shi duk labarin da za a yi yi za a yi da shi amma banda a ce Allah ya ce wannan baya saurari sai zukatan da ba su da fahimta ba su da fikihu laqad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal-ins Allah ce mun yi tanadi mun halitta 'yan jahannama cikin aljannu mun halitta 'yan jahannama cikin mutane menene matsalar su lahum qulubun la yafqahuna suna da zukata amma zukatan ma masu fahimta ba ne walahum a'yunun la da bi suna da idanu amma ba na ganin gaskiya ba ne. walahum adhanun la yasma'una bi suna da kunnuwa amma na jin hayaniyar dan kwallo ce kawai amma dai ba na saurarin maganar Allah sai waɗanda kuma ba su hankalta Allah ce afala mai sirutun arzi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha yasa ba za su yawo cikin ƙasa su ga ayoyin Allah su ga halittun Allah su ga ikon Allah su ga al'ummomin da aka halaka su zama suna da zukata masu hankalta da kunnuwa masu ne masu ji da fahimta cewa me yasa ba za su je don su samu zukata masu hankalta ba ya nuna akwai zukatan da ba su da hankali ka yadda kwakwalwa take zama mahaukaciya zuciya ma tana zama mahaukaciya da rashin lafiyar kwakwalwa da ta zuciya wane ke hatsari kaga mai rashin lafiyar kwakwalwa Allah ma ɗauke masa alƙalmi ki ba ko rubuta su kuma amma mai rashin lafiyar zukata yana ce yana fagamniya kun mala'ikuna nan suna rubuta akwai zukata waɗanda Allah ya ce masu munkira masu musun ayoyin Allah فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون zukatansu suna inkari ba su iya yarda in Allah ya faɗa suna da jayayya in annabi ya faɗa suna da alamar kamar da abul ba'arri yake cewa yadun bi khamsibi'inin wudiyat ma balu haqut'at fi rub'i dinari تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار wai shari'a manzo Allah yake ma izgi yace hannu wanda aka ce in kai kuskure ka yanke hannun mutum sai ka biya dirhami ko dinari dinari ɗari biyar ko kuma raƙumi hamsin amma yanzu an ce rubu dinarin in ta sata kuma a yake yace tanaqudu malana illa sukutu lam yace wannan wannan wato takin saka ne hawan heda wannan magana ta warware wannan amma dai ba abin da zamu illai mu kama bakin mu kaji dan banza ba ya riga yayi banza kuma wa rasta izi bi maulana minan nar mu nemi tsare ubangijin mu daga wuta wani ubangiji wanda kace bai adalci ba an samu wani ya bashi ansa yace kullil ba'ar ri'arun ayyama 'ari jahlul fata an وهو عن ثوب التقى عاري عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري ku gaya wa abul ma'arri babu bala'i babu aibi wanda ya kai matashi ya zama jahili sannan ya zama bai da tsoron Allah ya ce to abinda amsar tambayar ka izzul amanati aghlaha wanda an yake ce hannu hannun amintacce ne bai taba kayan kowa ba shi yasa ya daraja wa arkhasaha zulmul khiyanati amma hannun da ya je kayan mutane to cin amana da yayi tasa ya lalace bai da kima yace fa fam hikmatal bari ka fahimci kiba ubangiji bai halitta wato abin da ke so ya ce anan inda an ce in ka kace hannun mutum rubu dinarin zaka biya wani rana guda sai ya je kace hannun mutum goma dinari biyu da rabi ke ba wahala to sannan inda an ce ba a yanke hannun barawo sai ya saci dinari ɗari biyar ma'ana sai ya je yi sunan titi ce inda bai suke a gusauran a kai koyi mhm, kai dai ka sani wato ma'ana sai ya je lodge road sannan zai iya samun manya-manyan taskoki sannan ya ɗebo abin da za a yanke bayani amma in ya je masallacin abu huraira ya yi sata ko ya je unguwan mutum runyar sambo inda dai talaka bayan allah suke ɗan sati inda ya samu dubu talatin dubu hamsin yara a duk ba za a yanke masa hannu ba rayuwa ta tafi haka abin da ke so in ce wato akwai kulobin munkira kun ga abul ma'arri bai yarda da shari'ar nan ta allah yunkiruha amma yana jin tsoro ya fito karara sai ce tanaqudul malana illa sukutu lahu da kama bakin mai shiru wa nasta'idu bi maulana min an-nar an ce abul ma'ari ya tuba daga baya yana mallam bai sawar ba don abin da aka ta sani shine waƙoƙinsa na cin mutuncin addinin sauransu amma cikin nafsul hunyan fi nukatul hunyan kasan makaho abul alal ma'arri makaho in ka karanta diwaninsa za ka yi mamaki a ce mara gani yi. amma a cikin musulunci an yi sun bi shi basira irin su imamu shafi to abinda aka sani shine mutum ne mai takama mai kuri mutum ne mai ji da kansa yana jin kowa bai kai yana ta ayya makanin artaƙi, wa ayya azibin attaqi fa kullu ma khalaqa Allah wa ma lam yakhluqi muhtakarun fi himmati ka sha'aratin fi nufrati da annabawa da bala'iku da kowa duk ya barzantar da su ya ce babu wanda ya kai tsirar gashin kai ne guda to amma cikin nafsul humyan ibnu aibak safadi izzuddin Ibn aibak safadi ya kawo cikakken tarihi kuma ya ce karshen rayuwarsa ya ce da haka sai mu rika hattara da irinsu akwai irin su da yawa musamman cikin falasifa mutakallimun waɗanda sun dasa barna sun yi nisa a cikinta amma ƙarshe sun yi ribas abin da addaban tsoro wasu sun yi ribas amma abin da sun ka dasa yana yanzu duk a sha'ira duniya suna hujja da maganganun imam al haramai al-juwaini suna eh, abin nan da maganganun arrazi suna yi da nasu ibn rushd waɗanda sun shiga falsafa da ilmul kalam sun yi banna a babin tauhidi da sunayen Allah amma ƙarshe sun tuba kuma lokacin ba su da nika taɗa isa abin da za su yi gyara sabani ma abul hasan al-ash'ari yayi gyara yayi rubutu ya rubuta maqalatul islamiyyin ya rubuta risalatul ilal al ya yi littafai tafarkin ahlus sunna amma har yanzu tafarkin sanada wanda ya gado daga baban ko kuma mijin mahaifiyarsa to har yanzu na motsin ganin ci har yanzu yana shine ash'ariyancin da ake yi a Najeriya da wasu Africa da wasu kasashen duniya amma shi kansa ya bar yayi zuciya ta goma sha uku ita ce alƙalbul magmur wadda Allah ta'ala ce bal qulubuhum fi ghamratin min hal zukatansu na cikin maye sun ɗimautu daga wannan ƙurani ba su iya saurare shi sannan zukata marasa lafiya almariba Allah ce fi qulubihim marad fazadahumullahu marar. su na su cire iri duni akwai annifaq almunafiqa tana nan take akwai alqulubul lahiya shagaltattu Allah ce lahiyatan qulubuhum wa sarru najwa alladhina zalamu lahiyatan qulubuhum zukatansu sun shagaltu su ya dauko addini bai dame su ba qur'ani bai sha musu kai ba da Allah duk kudi ba ku gani duk inda Allah ya magana zuciya da me yake daure ta da qur'ani lafiyar zuciyarka gwargwadon alaƙarka da qur'ani mutuwar zuciyarka da ciwon ta gwargwadon nisan ka da qur'ani akwai azza'iga falamma zagu azaga Allahu qulubahum da suka karkace sai Allah ya karkatar da zukatansu ga gaskiya ya gani ana tafiya tiryan tiryan sai ya yi sha'awar ƙarya ya ɗan karkata a lokacin zuciyarsa ba ta yarda ba sai Allah ingiza zuciyar ta bishi. shi ta ƙaramin hatsari ba ne sannan al'afi ma wanda Allah ya kira zukata masu sa masu zunubi ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ashe ba kaɗai ka zuwa zuciyar mana izu ana Allah ta'ala yana maganar wasiya ya ce idan muna da wasicin da za mu yi kafin mutuwa mu rubuta mu yi sannan mu kafa shaida Allah ya ce kuma abinda muka rubuta nan na wasiya kar a ɓoye shi sai ce ta duk wanda ya ɓoye shi fa innahu asimun qalbu zuciyarsa ma mai zunubi ce akwai alqulubul ghafila rakkalannu wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta kaga dai har yau maganar qur'ani ne da maganar zikirin Allah zaka duk wanda bai da azkar da safi bai da azkar da bai bai da wuridin qur'ani na safi bai da na la'asar بين الباين شاي بيد نسكين دري قلبه غافل وان ربكن يزوج يا غريب سي زوجها تشاكرا ود الله يكرات عمياء القلوب العمي وان دباس غني يد ايدو كي رفيا تسكين دري فانها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في السنة. makanta ba ta ido ce makanta a'a makanta ta zukatan da ke cikin kiraza ita ce makanta ta ke ya ka za ka ga makaho mai basira makaho mai ilimi makaho mai hankali makaho mai tausayi makaho mai halayen kwarai amma wanda zuciyarsa ta mutu yana da ido amma baya akwai zukata masu kaushi al da Allah ta'ala yana yabon annabinsa sai ce fa bima rahmatin min Allah linka kenan shi al-qalbu layyina gari sai ce walau kunta faddan sai ce ghaliza kalbi mai busasshiyar zuciya da kai mutum ne mai busasshiyar zuciya da ba su zama tare da ka yana cikin qualities na shugaba zai na ilallah shi mutane yana iya rarrashi jama'a su yi haƙuri yana iya ba su haƙuri yana iya kyautata musu yana iya daɗaɗa musu magana to mai busasshiyar zuciya ba ya iya zuciya ta ashirin da ɗaya su ne zukata waɗanda Allah ya ce rarrababu ne tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta zukatan da ba a haɗe ba yana cikin manyan maksudan yin sallar jam'i shine Allah ya haɗa zukatan ko ɗazu Dr. Abdullah Pakistan a cikin hudubar Juma'a da ya mana a wannan masallaci ya yi maganar muhimmancin haɗuwar da muke wurin sallah ga juna so juna ku kusanci juna ga ka faɗa ta ga taka istawo sawallahu bai da haɗu Allah ya haɗa zukatan wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum ko a masallaci in wannan yana wannan yana za ku rarraba zukatan ku za su rarraba to wannan rarrabar ita ma tana cikin miyagun surutoci na zukata zuciya ta 22 ita ce wacce take da wato da na sani ko jin zafi liyaj'al Allahu zalika hasratan fi qulubihim alhasra shine jin ciwo da jin zafi da damuwa da dana sani akwai zukatan da suna da wannan game da addini sannan alqulubul murtaba zukata masu shakku Allah ce wartabat qulubuhum fa hum fi raibihim yatarabbu zukatan suna cikin wato abin nan shakku ba san bai suke game da yarda da Allah da yarda da alkur'ani sai zuciya ta 24 ita ce wadda Allah ya kawar da ita daga gaskiya sarafa Allah quluba bi annahum qawm la yafqahun malam baka ba farko aya eh wa idan وإذا ما أنزلت سورة آه فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمان فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم زيغ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض ثم انصرف idan aka saukar da wata sura munafikai suna zazzaune sai wannan ya kalli su sun san junan sai su rinka kallon junan suna kallon juna kan sarrafa sai su tashi su bar wurin don a samu zuwa wurin tsegumi Allah ce sarrafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun da ba su da fahimta ba qur'ani ya kamata a wace zuciya ta ƙarshe ita ce wacce ta tattara duk wannan bala'o'in ita ce alqalbul munafiq وأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون إذا أنكاو صدقة سيسرق ومسلمي إزجي إذا إذا أنا جهادي سيسرق رافا سد متاني سنة حنا متاني تفيا إذا النبي ياشك تكين سيسي تيبني أكنت وكرشي الله يتفع قبهم نفاقا sai Allah ya yi masu tukwici da munafurci fi kulubin a cikin zukatarsu kuma ila mai kaunu ba zai rabu da zukatarsu ba har ranar da za su gamu da Allah lima akhlaqallahu ma wa'adu bima saboda sun yi saba alƙawari kuma sun yi karya haka waɗannan su ne zukata ashirin da biyar wanda Allah ta'ala ya faɗe su a cikin ƙur'ani negative wato salbiyya ya faɗe su da suka ya faɗe su da zargi ya faɗe su abin a ƙaurace masu don haka kowa ya caji zuciyarsa ya ga alaƙarta da ubangiji ya ga alaƙarta da zikirin Allah ya ga alaƙarta da hailala da tasbihi da salati da istighfari ya ga alaƙarta da karatun Qur'ani gwargwadon fasanta inda ka samu na alaƙa da Qur'ani ne gwargwadon nisan ka da munafurci gwargwadon nisan ka da Qur'ani ne gwargwadon kusancin ka da munafurci Allah ka karkake zukatan yanzu kan sai mu shiga cikin karatunmu na yau na ga daga aya ta 90 daidai a wasu jefa tajjani ta hajjata بسم الله الرحمن الرحيم وأذل الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين متى إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا في ذلك إن في لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين Allah ce aka kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah masu lafiyayyun zukata ke don ce ya ce illa man atallaha da kalbin salim sai ce uzlifat ai qurribat sai aka kusanto da aljanna lil muttaqina ga masu takawa saboda haka duk inda kake ya ba kusa da aljanna kake baka nesa da kana shakar kamshinta kana hangen ni'imarta kana zambulle kana kokarin isa cikin ta وبرزت الجحيم للغاوي sannan sai aka wato ainihin bayyanar da jahim ita kuma wutar jahima للغاوي لحلككو فهذا قوة أما سناسة تاني من دعوة سأل آية الله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ ست من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا mazid Allahu akbar ka kai mu can a wata yar Allah ta inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as wa huwa shahid kaga qalbun salim kenan wa aina ma sai a ce ma halakakku ina waɗannan da kuka kasance kuna bauta min dunillah kuma bayan Allah ma'ana duk wanda ka bauta ba Allah ba mala'ika ne mutum ne aljani ne na kwarai ne mugu ne dabba ne ƙwaro ne dutse ne kowane ne ka bauta ma a ran nan za a tambaye ka aina ma kuntum budu, kirawo shi ina yake shi ya zo ya bayani shi yake ka bauta masa kuma kadiba hal yansurunakum suna taimakon ku auyen tasirun ko suna taimakon kansu a ran nan akwai mai wa kansa a wata yara Allah ta'ala ce innal ladina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a ba wanda ke amfanin karen ɗa ne uba ne malaminka ne mai gidanka ne kowa ta kan sai ke yi rai Allah ce fa kubtibu fiha sai aka jejjefa su a ciki kun je da nace jejjefa ba kalmar ta mai ka ba jefa ku sai ce jejjefa haka kubki kubtibu yake kubba an jefa kubki ba an jejjefa su ma laraba kamar mu ne suna da maimaita kalma in ta maimaitu yanzu misali al'usfur in yana da ke ta zakzakal usfur zakzaka daga zakka ne sai aka mai da shi zakzaka ko ba ka ba amma yin kwado ne nan ka ka ka da ce menene baka san sunan kukan abin nan kwaɗo ba naqnaqa naqnaqatu dhikra naq naq naq naq sai ce naka naka to haka ne kubkiba wai an ba, wa kubkibu kun ji yan kabu kabu <laughs> ba ba ba da ku ake nan kubkiba an ba ne kusan can baya an yi karatun kwatance wanda bai sai da zo karatun kwatance ake yi an zo ga kalma sai a dibi amonta utilal karrasun ci Allah ya la'anci sai da karas kaga ai sun yi arziki don da ce ai an ce a kashe su kaga da da akwai matsala in dai la'anci su da ya kai fa kukkibu fiha hum wal ghawun sai aka jajjefa su cikin jahannama cikin jahima da su da halakakkun can da aka ce wa burdatul jahim lil ghawi don haka kenan da batattu da waɗanda suka batar da su suka bi su sai a jajjefa su tare da haka masu bautar gumaka abinda suke zato su samu ceton gumaka ko sai suka ga su tare da gumakan cikin wuta suna shan azaba bai na batun neman ceto kana bautar wani gingime mai shaidi wanda ya yi ilhadi ya yi kafirci ya sa ka bi shi ka ce shi ne Allah da kuma ranar alkiyama zatonka shi zai tsame ka ya kai ka aljanna wasu harciya suke ba mu ba duk da wanda ka mu ba zai je wuta ba ko mala'iku sun ta saboda shi za mu kwato shi su nemi Allah izini kuma mu muna cikin aljihun shayin to sai ka da shi da shayin nasa da shayin shayinsa da duk taron muridai gaba ɗaya ga su cikin jahannama a wurga suna sha azaba ina zai nemi ceto kenan sai Allah ce kuma wa junudu iblisa ajma'u da duk taron rundunar shaidan gaba daya na mutane da na aljanu duk an wurga su cikin wuta qalu wa hum fiha yahtasimun suna cikin wutan nan za su rika cewa suna kusuma suna jaye ashe ina wanda ka zato an shiga wuta kuka daya kai ba a rikici ana yi rikici zai harde tsakanin muridi da shehin sai ce mace amana Allah ya same bisa gare ka ga sunna ina gani zan bi ta ka hana sai ce kare banza ko can ko can ka san kariya nake maka dan nan eh a fara da Allah ya ce wahum ke yaqtasimun suna husu eh, husuma kan ne ne husuma Allah ya mallaka rikici ya tsakanin su ce tallahi in kunna lafi zalalin mubin mu rantse da Allah haƙiƙa can duniya mun kasance cikin ɓata bayyanan ne iz nusawwikum bi rabbil alamin sadda muka rika daidaita ku da ubangiji ta ga Allah ya kamata ku ci umarni muna karɓa gare ku dokokin Allah ya kamata mu bi muka tsaya muna bin dokokin Allah ya kamata mu kira muka tsaya muna kiran ga Allah ya kamata mu dogara muka tsaya muka dogara gare ku ashe ku banza ne halakakku da ai dai wa amma adallana illa al-mujrimun inda zai ce ba wanda ya batar da mu banda mujrimai to haka wallahi kowa ya hatta duk wanda bai kama hannu ka zuwa ga shari'a ba to in ka bi shi bai kama hannu ka dai zuwa fata kuma wallahi mujrimi kangare ne amma lana min shafi ce yo kai to babu da mai ceton mu tunda daman suna muka zato su cece mu to ga sunan tare da mu wala sadiqin hamim kuma anan ba mu da wani aboki na kwarai me na gaya muku shekarar jiya aboki nawa ke yi kun ga ainihin hikima da taka Allah ce kamala na min shafi'in wala sadiqin hamid shi as-sadiqul hamid baya jiran ka ce mishi ga halin da nake ciki baya jiran ka kira shi ka ce zo ka taimake ni ko ka agaje ni shi da ya ga cikin wani hali kamo ka zai ya fito da kai daga cikin wani hali da haka akwai masu ceto da zo za a ce Allah ka taimake ni ka cece ni akwai da shi bai ba bukata kan suka ce bamu da wannan bamu da wannan saboda duk wanda muka rika din ga sunan cikin wuta tare da wannan ne za su yi cizon yatsa halau anna lana ka ina ma a ce muna da komawa ba duniya a ce so guda Allah ya mana yanzu so guda mu koma zuwa rayuwar duniya in ba mun ce kada Allah ya ba mu tsawon lokaci a ce kwana bakwai ɗaya zamu fa nakuna minal mu'minin wallahi zamu ga cikin babu magana kafirci babu magana shirka babu magana sabo babu magana bid'a imani sak Allah ka dai mana wannan gata mu ina Allah ce inna fi dalika la'aya sun wannan akwai abin lura sunan duniya wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawan su ba su masu imani ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim kuma hakika ubangijinka Shi buwayayye buwaye sa yake azabta wayanda suka a wasu suka gare sannan rahimun ne mai jin kai ne jin ya sa yasa yake karban mummunai ya ba su lada kuma ya ba su aljanna Allah ka karbe mu ka mu cikin aljanna kazzabat qaumun كذبت qaumun نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون كذبت قوم نوح المرسلين Allah ya ce mutanen Nuhu sun karyata manzanni manzo nawa aka aiko musu manzo guda amma ya zo da abinda duk mai shi ba shi ka duk wanda ya ƙaryata shi kamar ya karya dukkan man ya dukkan manzanni haka malaman sunna suke da ka ci mutuncin guda to duk malaman sunna ka ci mutuncin da ka zagi guda to duk da mu kake gaba daya kowa na ci to annabawan Allah annabi ya faɗa ya ce, uwayenmu mata daban amma ubanmu guda ma'ana tauhidin nan duk a kansa muke shari'o'in sun ka bambanta zaka da ka taba tauhidin annabi guda to ka taba na dukkan annabawa gaba ɗaya إذ قال لهم أخوهم نوح lokacin da ɗan uwansu Nuhu yayi musu wa'azi cikin hikima yace ala tattaquna Allah ta'ala ba za ku ji tsoron Allah muka kuke sarki ba ku bar bautar gumakan da kuke yi ku koma ga bautarsa shi kaɗai wanda ya halicce ku inni lakum rasulun amin ni fa manzo ne zuwa gare ku Allah ya aiko ni zuwa gare ku kuma amintacce nake kun san ni ni ba maha'inci bane fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah sannan ku biyo ni ku yi mini da'a to duk wani annabi sai ya faɗo wannan fattaqullaha wa ati'un fattaqullaha shine ku yi tauhidi wa ati'uni shine ku mutaba kada ku bauta ma kowa Allah shine fattaqullaha sannan ku bi ta hanya ta wajen bauta ku bi koyarwa ta kar ku tsaya ku kago ma kanku ko wasu yan bada baka su kaga sanai ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajri illa ala rabbil alamin ba ni roƙon ku wata jinga ba ni son ku bani wata lada ni lada ta tana wurin Allah ubangijin ta karantar wadda nake muku ba ta nake ku biya ni ba ba wata maslaha tawa a cikin karantarwa ta kuce amma Allah ta'ala da ya aiko da shi dake fatar ya biya wannan magana dukkan annabawa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai yi ta ba sai annabi biyu ila alarabomi su wane ne ba su ce wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba ko ma as'altukum min ajrin annabi biyu ne ba su ce haka Musa Isa a'a adam a'a musa akwai guda ne eh? ibrahim annabi musa da annabi ibrahim su faɗa ba saboda me yasa wanda ya babu cikakkiyar amsa yana da kyauta wadda za ta gamsar da mu me yasa annabi musa bai ce ba su altukun min ajiyar? ba kuma su alukun min ajiyar? shi ma annabi ibrahim bai ce haka ba saboda ne kun yi shiru kun ba ni gari eh Allahu akbar shi tsaye ka ƙara bayani kuma kyautarka tana nan kuma mai gwaɓi ce faɗi sunanka don a san gidan da ka hito a san baban za ba eh a sunanka ka ce ka fara faɗi kun gane ba sani mai hula kun gano gidan da ya fito yawwa ko da ya sa kar hula eh amma da gidan mai malam mai hula yake zaka ba a mamaki yace ni kace menene amsa Madalla so zauna sun tashi ƙarƙashin renon waɗanda suke mawa'azi. Annabi Musa gidan Fir'auna ya tashi. To in ya zo mu Fir'auna wazi kuma ya ce ban neman jinga, ai da mun na baka jinga tunda na ciyar da kana yaro. ko ba haka ba shi ko annabi ibrahim wurin babansa ya fara wazi to kaga ka zaka zo ka ce ni ina maka wazi ba don ka biya ni biya kun kuma ne shi kuma ai tun tun na riga na baka kun fahimta to shi yasa su a cikin da wasu kwata kwata babu ma as'alukum alaihi min ajrin bana neman kin ga wurin saboda ba wa'inda ya kamata su ne suke yi ma ainihin wa'azi in ajri illa ala rabbil alamin lada ta tana wurin Allah shi kadai ubangijin talikai فاتقوا الله واطيعوه لك سيماي مي تدعوس وجي تصورون الله كما كوي بني داء قالوا انؤمن لك قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما qalu anu'minu laka kace to haka dai zamu yi maka imani wato imanin ma na sane ke kai zamuwa anu'minu laka ma yi maka imani wattaba'aka al-arzaluna alhalin kaskantattu a tare da kai daga lebara sai mai gadi sai mai tura kura sai iri kaza sai iri kaza sai iri kaza mutanen da ba su da kima ba su da daraja su suka bika to an ce duk annabi idan ya zo galibi talakawa da zuwa fa'o za su fara karɓar kyawarsa amma fa ba su kaɗai ne mabiyansa ba da wannan maganar na karanta ta a littafan sira da dama da na zo wallafa littafin alkaki da ruwan zuma sai na cikakken bincike a kanta sai na tarar da kashi talatin cikin ɗari na sahabban farko 'yan gidan girma ne 'yan daraja ne waɗanda uwayen suke faɗa a jini sai dai wasu su koyewa suke to kaga ashe bai yiwa a ce duk ƙasƙantattu ne amma dai sun yi yawa akwai bayi akwai talakawa akwai yara ƙanana waɗanda age waɗanda ana ganin ka ba su mallaki hankalin kansu ba don me za su zo shiga addinin da uwayensu ba su zaɓa musu ba koyewa ana samun sai yaro ya musulunta ɗan sha biyar sha shida sai a ce wai bai mallaki hankalin kansa ba dokar kasa ta ce saka to da yawan da suke iban da annabi sha ɗaya sha biyu sha uku har masu tara masu goma to sai suka ce mu ba mu ga kowa tare da kai da kirki ba babu ɗan majalisar zartawa ko guda tare da kai ƙarya ko suke domin abuka ɗan majalisar zartawa ne usman ɗan majalisar zartawa ne to kaga shi akwai manya kuma ma majalisar dattijansu ofis goma gare ta an samu biyu sun musulunta to a ce al'ardanu haka ba zai yi to daga baya sai ga umar shi ma musulunta to haka ta ci fasan na 'yan majalisar zartawa suna cikin sarautar suna cikin addinin musulunci ke sannan akwai 'yan gidan daraja da dama irin su mus'ab ibn umair gidan arziki gidan kuɗi akwai waɗanda suna ji da kansu cikin ƙurai shawa amma ƴaƴansu sun musulunta to amma su manya-manyan ne da yawan su ba su da rabon shiga musulunci za ka sune mutane izgili to haka zamanin annabi ne a nu'minu laka wattaba'aka al-ardal za mu ba da gaskiya gare ka alhalin kaskantattu a tare da kai su suka bi ka qala wa ma ilmi bima kanu yamal yace to me ya hada ni da sanin abin da suke aikatawa da ni da ku da su duk ɗaya muke a wurin in hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun hisabinsu yana wurin Allah inda kun gane da haka ni kasancewar ba su da kuɗi ko ba su da mulki bai dame ni ba ni a wurina su ne masu hankali masu basira tun da hankalinsu ya ba su su gane su karɓi addinin musulunci to sai in kore su sai in ce sai ku karkata kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zuwa ga masu mulki ya nemi musu wa'azi ya dan kaura kai daga makaho Allah ta'ala ya saukan basa da habasa wata walla. an ja a hul'ama wa ma ya zaka rufa aw a fatanfa'u ya ka da makaho da mai gani da musaki da lafiyayye da talaka da mai arziki da marashi da mai hali da mai mulki da wanda ake mulka duk da kuke a gurin Allah abin da ya baka ya baka ne don ganin damarsa kuma yaso sai ya kwace abinsa jiya kana mulki kana kasai yau kana riƙe da takarda kana gwadin laifinka duniya ke ko ba haka wani sun ga laifin abinda afcc ta yi ma waɗanda suka yi wannan ko ni ma da farko ban ji daɗi ba amma daga baya na ga wani ya samu hotuna goma sha uku ko sha hudu na waɗanda aka yi ma haka nan sannan ba a nan kaɗai ba har ƙasashen turawa ana yi don a samu mutane jin razali game da yin amma shi talakkan najeriya duk da ka sace masa kuɗi ka hau bisa kansu in ka zo aka kama ka sai ji tausayin shi ke nuna maka zukatan talakan najeriya zukata ne to amma dai matsalar ita ce kamata ya yi wannan a kotu bayan an tabbatar da laifin to kaga EFCC tuhuma take ko tana tabbatar da laifi ba ta iya tabbatar da a ce sai da aka je kotu kaman Julie Inyami tsohon gwamnan taraba kaga shekaran jiya a yi convictin ɗin shi a an ɗaure shi kotu ta kama shi da laifuka hudu kowane yana da shekarun ɗaure to kaga nan an ba shi kwali ya rika a ce gwada ma duniya laifinka ya fi da ina goyon bayan efcc ta daina yin irin wani amma ba don ina jin ciwon a ci mutuncin wanda ya zalunci ko sata don dai ina son abi abu bisa tsari Abinda da nake so in ce duk abin da kake takama da shi duniya ce kuma gobe na ya gushe yau gare ka gobe ga dan uwanka shi yasa su ma da suke kan mulki ya kamata su yi adalci don in yau su ne gobe ba su ne saboda jiya ba su abisa bisa wasa wasa kamar shekaran jiya yau mun cika shekara uku mun shiga cikin ta hudu to duk abin da aka ce an wuce 75% na shi ya kusa kare ko ka kare da ranka ko a kare bayan ranka ko ka kare ka sake samu ko ka kare ka sha kayi duk ba su ne zaka duk wanda a bisa, to yayi abin da ya kamata kuma ya ji tsoron Allah ya ɗauki wa'azi ya ɗauki izna babu bala'i irin a baka amanar dukiyar jama'a ta shiga cikin amana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahullahu Allahu ثم يأتيه يوم يموت يموت يوم يموت وهو غاش كي من راع يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ba wani mutumin da Allah zai bashi kiwon talakawa ya mutu ranar da mutuwa za ta cin masa yana mai cin amanar su face sai Allah ya haramta masa aljanna ba zai ba don haka yadda muke zanzarin neman mulki ni ta hattara mulki hatsari ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu khizyun wa nadamatun yawm al-qiyam yace ni'mal murdi'a wa bi'sat al-fatima mulki sanda yake baka madara sanda kake sa hannu a fidda kuɗi yadda kaga dama sanda ake maka jiniya da sare sanda ake bin kaɗi, sanda kake kashe waya baka son magana da mutane sanda ake cika kofar gidanka kowa na son ganinka ka fito ka ɗaga tinted glass ka ce ma direba bismillah sakai to sannan daɗi gare ka yanzu Allah ya ce wa bi'satil faqin amma radda ta yayi ran nan ba dadi. radda za a kawo ka cikin keke a turo ka a kawo ka gaban alƙali a ce miƙe ka yi bayani ka san wannan takarda wa ya sa mata hannu ka ce ni ne a ce to idan kai da kuɗin ka yi tsuru to duk wanda ta fi wannan hatsari ita ce ta gobe kiyama saboda nan kada iya samun lauyoyi masu karfi ƙarfin kissa da dabara su murƙushe alƙali sannan kana iya samun alƙalan da ke kakkacin cin hanci ko alƙalin da ke jin nauyin surukinsa ka biyo ta surukinsa ko wanda ke jin nauyin sarkin garinsu ko wanda babansa na nan da rai kuma baban suna da wata maslaha ka ɗauki rumbun kuɗi ka kai ma baban baban ya yi masa faɗa ko ya masa magana ko wanda alƙali mai rauni wanda matarsa na iya tasiri a kansu duk ana samu a lahira ko guda babu Allah shi alƙali a ranar mala'iku ba shaidu za su yi a ƙashin ka suke sun gani ba a'a bidiyon da suka ɗauko za su kawo su kara maka sannan in aka ce ka yi magana aka ji harshen kana so ya iskanci sai Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun asa kafar ka tayi magana hannunka da ka sami wani ya ce wallahi Allah ka gane shi nan ya tsundabi wallahi su ne sai wanga ya ce wallahi haddani sai da ni gogi biru da ni yanka sa hannu su ya waje wuce tsoron Allah yace wa ma ana bi taridil mu'minin in ni ne wallahi bazan kore kori munai ba wannan yana cikin wulakancin da Allah bai yadda in yi matalakawa ba wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina Allah ya fa qul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsi ar-rahma aw ta'ala Allah ya wala tatrud alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا ذاك با النبي با يقول التلكا wanda ke tare da shi wai dun yana sa ran masu mulki su shigo in ana illa nadhirun mubin ni fa ba wani abu na zoyi ba illai ni mai gargadi ne kuma gargadi na asiri yake to Allah rama babu lokaci jaye mu na waɗannan ayoyin mu musu fassara sama sama sannan mu ga abinda Allah zai gobe نعم قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهور النجوم ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم قالوا لئن لم تنتهي مشركي سكتي إن بك بري بيانوه لتكونن من المرجومين والله توشجيه كذا قال ربي إن قومي كذبون لك أو دوغن لوكتي نوه يتي أبنجينا إنا كاو كارا متاننا فسن كريتا فافتح بيني وبينهم فتح أبنجي كي ولبودي سكانينا دسو كبين دسو كهيب كسو كد عذاب ونجني ومن مجي من المؤمنين ككوكو تدني دو إنك تارد إنك تسكي مؤمنين Allah ce fa an jaina sai muka